wanda ya dace da lissafin 24 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shida cikin jirgin darussa daga littafin tashabbuhul khasis bi ahlil al-khamis wallafa al-imam al-hafiz shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu ahmad ibnu usman az zahabi rahmatullahi alayhi wannan dan karamin littafi mai albarka yana kokarin karantar da mu ne ka'idoji na guje ma koyi da kafirai da hani da shari'a ta yi game da haka al-imamu kamar ka ce yana mana taƙaitaccen bayani ne irin wanda malaminsa ibn taymiya ya tsawaita a cikin littafin iftida'u as-sirat al-mustaqim mukhalafata ashabil jahil idan ba manta ba muna tattaunawa a inda malai yake ta nasiha ga masu wa'azi da sauran masu karantarwa akan su zama cewa suna da tausayi da ainihin bi a hankali ga wanda ya samu kanshi a cikin bata inda yake cewa wa ma hadha farhamil mubtala wahmidullah ala al-afiya kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum ya dauko wannan bangare na aya daga cikin suratul nisa'i wato inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها amanu آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله مغارم كثيرة آه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا domin fara bayani akan wannan aya sai lokaci ya kure mana da haka zamu ɗan maimaita abinda muka ambata a wannan wuri malam yake cewa wa ma'a hadha tare da wannan farhamil mubtala ka tausaya ma wanda yake ya shiga cikin jarabawa a rayuwarsa ko addininsa wahmidullah alal afiya ka gode wa Allah idan Allah ya tsare ka daga wata jarabawa irin ta wannan bawan Allah kazalika kuntum min qabl ka dinga tuna cewa kai ma da haka kake famanna alaikum sai Allah ya muku baiwa fadin Allah Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani idan kun tafi wurin jihadi to kar ku auka wa mutane sai kun tsaya kun tantance kafirai ne kuma kada wani ya muku sallama ko ya yi taranda sannan ku ce ba mumini bane shi ku kashe shi ku je kuna kokarin kashe shi don neman abin duniya shine ganima Allah ya ce ganima ne girma tana wurin Allah a lahira sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa to ai kuma da can haka kuke Allah ya muku baiwa a cikin sababin sauka wannan aya akwai hadisi da suka zo daban-daban da yake galibin hadisan akwai hadisi shahararre da ya game da fassara wannan aya ko kuma sababin saukarta wanda al'imamu abu dawuda ya rawaito shi da ibn maza da imamu ahmad ibn hanbal wanda kissan wani mutum mai suna muhallim muhallim ibn jassama al-laifi wanda ake cewa ƙasa ta ki ɗaukar shi ɗin abin da ya faru kamar da yake cikin hadisi da yake isna da shi da cewa wannan mutumin an je yaƙi jihadi ya kashe wani mutum alhalin mutumin na ta cewa ana mu'minun ana mu'minun kawai ya kashe shi ya kashe shi ɗan uwan mutumin suka suka kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su yadda ba ya kashe musu ɗan uwa kuma ɗan uwansa ɗan nan mumini ne annabi yana ce mashi qataltahu ala ghurratil islami ka kashe shi yana musulunci ce ai ya faɗa ne kawai da bakin shi manzo Allah yayi faɗa yayi faɗa har ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taghfir li ah, muhalli Allah kan gafarta ma wani to wannan ya daga cikin nakara da ke cikin matanin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan addu'a shi ne aka ce da ya rasu aka birne shi wa shugari sai aka tarar kasa ta bulluko shi ta ki ta dauke shi su kuma ƴan uwan wancan da aka kashe akai akai da su a ba su diya suka ce wallahi ba za su karɓi diya ba har ɗayan su yana cewa hatta ya zuƙa ahaluhu wa auladuhu ta'amal qatl shi ma sai mutanen gidan shi sun ji bakin cikin kashe babansu da mijinsu to dai hadisi ma bai tabbata ba amma shahararre ne malamai suna kawo shi game da wannan aya akwai kuma kissar Usama dan zai, wanda shi ma ya kashe wani mutum alalin mutumin yana faɗan la ilaha illallah shi ma ya bada uzuri akan cewa ai mutumin ya faɗa ne kawai don ya tsira manzala sallallahu alaihi wasallam ya dusa yau usama faɗa har usama ya ce wallahi sai da yi nadamar da ma a ce bai ma musulunta ba sai ranar na haye je jihadi haye wannan kuskuren ko kuma shi usama mutumin da ya kashe an ce sunan shi mirdas ibn nahik mirdas ibn nahik al-ghatafani to waɗannan sa daga cikin da ake kawowa game da fassarar wannan aya ko kuma sababin saukata almuhimmu dai abinda Allah ya faɗa cewa kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum idan wani ya koye imanin sa bai bayyana ba kai ma ku musu ana magana da musulmin farko ku tuna kuma da ba ku iya bayyana imanin ko kuma in ka ga wani akan wata bata ko wata bid'a ko wata abin nan san zuciya to ka sani cewa kai ma da kana da wata bata da baka santa ba daga baya ka san cewa aka san haka ne sannan ka gyara to shi ma ka tausaya mishi kai fatan ya shiru malam ya ci gaba da cewa undur ila nafsika waqtan nahyi anil munkar ka tsaya ka dubi kanka a lokacin da zaka yi hani daga wani mummunan aiki wa inda al'amri bil ma'rufi da kuma sanda zaka yi umarni da kyakkyawa bi ainil maqati da idan zargi ka zargi kanka me laifin da kake yi wanzur ila akhika aljahili jahili aini bi rahmati dan uwanka musulmi wanda yake jahili mai saban Allah ka kalle shi da idan rahama ina zaka samu mushi mafita in zaka yi wa'azi ko in zaka yi fatawa ma'ana da yanzu wata mata za ta maka fatawa da azumin nan cewa ta karya azuminta ita da angwanta to ba fushi za ka yi kace shi kenan ku je ku yan wuta wani, ba fushi za ka yi ba kaga dai ne fiye suka yi mummuna ko amma ɗanka na malami za ka fara tunanin to ne za ka samu masu mabutar da addini tare da musu da kuma wa'azin cewa kai musu wa'azi kar gobe su ƙara amma an ka ce ni ba ruwana ku kuka shiyo to ka ba su dama su gaba da yi kenan in ka zo kana wa'azi sai ka kula da wannan min ghairi an tatruka awamiran lahi ta'ala amma kuma ba tare da ka yi wasa da umarnin Allah ba karka nuna laifin ba laifi bai amma kuma karka nuna mai laifin cewa ya halaka ba yi da sauran mafita kalli dai waɗancan da muka ambata ran nan da suka yi zihari abin nan li'ani ko bayan sun gama fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa hal bainakum min tsakanin tsakaninku ba wanda zai tuba kaga mu ne za ce ai kenan waɗannan ai daga nan kawai suna mutuwa shi kenan an riga ma an seta su a hanyar wuta kawai amma shi annabi har cewa yake fa hal kuma min ta'ibin in ya zama kafiri da ke wajen musulunci ana ta kiran shi ya shigo ai musulmi da ke ciki ya fi sauki a kira shi zuwa ga yaban laifinsa ya kama aikin jinki malam ya ce au haddan min hududi ko kuma ka wani haddi daga cikin haddojin da Allah ya tsara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ma ahdatha qaumun bid'atan illa nuzi'a anhum min as-sunnati mithluha wasu mutane ba za su kirkiri wata bid'a ba face sai an kwace an fidge wata sunna gwargwadon bid'an nan daga hannunsu wannan hadisi malam yace Ahmad ya ruwaito shi da Bazzar da kuma Ibn Nasr al-Marwazi a cikin as-Sunna kenan daga wani mutum mai suna uh, Hudayb bin al-harith wa sanaduhu da'ifun isnadin wannan hadisi mai rauni ne fi abubakar ibn abi maryam a cikin isnadin akwai abubakar ibn abi maryam abubakar ibn abi maryam shine abdullah ibn habib ibn ubayd wanda ba shi kadai ne illa ba dalibin shi da ya riwaya daga gare shi shine al dan wali wanda shi kuma mudallis ne kuma yayi an'ana shi wannan Ibnu abi maryam ibn a cikin fatul bari yace game da shi kana qad surika baituhu fakhtalata barayi ne suka taɓa yashe mai gida suka kwashe suka tafai da kayan abinci da komai kamar yanzu a ce abin gidanka a yashe kwamfutoci da wayoyi da kuɗaɗe da atamfofi ka ga zai wuya ka sa azumin nan lafiya dole sai an ma ƙara zuwa. ta mahala ba shi ka cika abin to daga nan sai sai zama ba shi da hadda mai kyau ah, ah. hadisin kamar da malaya ambata Ahmad ya fitar da shi da baya ga Ahmad ma ibnu Asakir ne Dimashq ya fitar da shi haka ibnu Babba a cikin Al-Ibana a Sheikh Al-Albani a cikin Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa a lamba hadisi na 6700 da lamba 7 ya fitar da hadisin da kai kissa a cikin hadisin kissa ita ce akwai sarki Abdul Malik dan to shine ya aika zuwa ga Abu Asma Abu Asma'a Asmani wanda wani tabi'i ne yana tambayarsa cewa mun kirkiro wasu abubuwa guda biyu a gwamnatin ne kake ganin alherin su abubuwan su ne na farko idan an hau mumbari ana hudu ba za mu dinga daga hannu muna addu'a na biyu kuma shine mun saka masu wa'azi na musamman wanda suke mutane wa'azi bayan asuba da bayan la'asar irin wanda ake ci musu alqusas a zamanin banu umayya an yi waɗannan shine sai shi wannan malami yake cewa ni dai ina ganin wannan abin da baka kiro shi ba da yanzu saboda duk sanda kake kiro wata sabuwar bid'a kana ganin ta kyakkyawa to a sanadiyyar ta za a kawar da ku daga wata sunna amma bai inganta ba isnadin saboda waɗancan mutanen guda biyu da ke cikin isnadin sai dai akwai riwaya mauqufiya ingantacciya ingantacciya wanda ya rawaito da shine ibnul wadah a cikin al-bid'u wan nahyu anha da imamul yi a cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati yi a cikin abin nan kenan ko usul eh, sharh usul itikadi ahlus sunna na hibatullahi allalakayi sarwaito wannan magana daga wani mutum cikin tabi'ai shine Hassan ibn Aqiya wanda malami ne cikin tabi'ai duk da yake sahabi ɗaya ya riska shine Abu Umamah al kuma ya dade a duniya ya rasu ɗari talatin ya daga cikin wanda suke da hadisai a wurin aljama'a gabaki daya to shine yake cewa mabta a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza Allahu min sunnatihim thumma la yu'iduha ilaihim ila yawm al ila mutane ba za su je su dauko ta bid'a suna yi ba face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwace wata sunna daga gare su kuma wannan sunna ba za ta sake dawowa zuwa gare su ba tashin ba. su dai da suke wannan bid'a ba su sake ganin wannan sunna ba to wannan mawqufi ne ga tabi'i asari ne na tabi'i ba ingantacce ne daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace fattiba'us sunani hayatul qulubi wa ghiza'uha bin sunna shike raye zukata kuma shine abincin zukata famata ta'awwadatul qulub albid'a wa alifatha lam yabqa laha fadlul su zukata idan suka saba da bid'o'i suka zama bid'a da zuciyar sun saba sun san juna to babu abin da zai saura na sunna zaka ga babu inda za a sa sunna a ciki kwata-kwata thumma fi'lul munkarati fil khamis al khasisi ala maratiba ha akhafu min ba'd munanan ayyuka da mutane suke aikatawa a lokacin wannan biki na Easter musulmai su shiga cikin kafirai ana bikin ya ce to abubuwan kyaman wasun su ba su kai wasu muni ba malam yace a fa hadiyya minal al-jari idan a idha ahda laka fi 'idihi min baibi wa nahwu dhalika ka karɓi kyauta a gun makwabcinka kirista in ya baka kyauta makwabcinka ne a gida ko ofis ko kasuwa ko gona ko abokin wata harka ne da kuke yi garejin ku ɗaya kasuwar ku ɗaya wurin sana'a ku guda kuna aiki a makaranta ɗaya ko ajin ku ɗaya a makaranta sai ya baka kyauta ko ta baki kyauta na wani abu da suka dafa ko suka sana'anta shi na wannan bikin matukar ba yanka ne na dabba da aka yi dan bikin ba to wannan mubahun ya halatta ka in kana so an za yi tunawa mun karanta wannan a cikin kira wasu rasu kaga wannan ya halatta kai baka je gumbukin bikin ba baka yi tarayya da shi ba amma zaman lafiya da mutunta juna ran bayan an gama bikin washe gari ta fito da shi kasuwa tana ta raba alaji ga naka ta kullo muku dan dan kulli kulli haka na cincin da da cake to wannan ya halatta ka karba ya halatta ba laifi bane wa shira'ul bibi wa san'uhu mazmun amma ka je ka siyo kwai ka zo kana mishi wannan fentin da muka ji an ce ana yi ko ka siyo dabba kai ma ka yanka dan ƴaƴanka su ci abinci ko ka je ka siyo kayan sallah ka ba ƴaƴanka a siyo musu takalma da riguna da huluna ana fesa turare da sauran fece to wannan abin zargi ne wannan abin kyama ne wa tamkinu tibyani min al-qimari bi sannan abai ma yara wannan kwayaye suna ta kwado suna yin fashe da shi haramun wannan haramun haka daga kan abin da ya halarta zuwa abin kyama zuwa haramun kaga wani ya fi wani kenan wa kimaru bihi shababi bihi matasa su zo suna ta yin wato a cacan fasa kwai min alkaba'iril mubiqati yana daga cikin manyan zunubai masu dirmusa mutane a cikin wuta qala Allah ta'ala Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا إنما wal والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في السنة ya ku wanda kuka yi imani lallai da giya da tata da abinda ake kafawa da azlam na ainihin wato abinda ake eh, cirewa daga cikin kibiya a wurga don a ga sa'a risul min amali shaytani duk wannan kazanta ne daga aikin shaytan fadtanibu guje mushi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace man qala li sahibi ta'ala uqamirka falyatasaddaq wanda da ya ce abokin shi zo mu yi tata to wannan sai yayi sadaka bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ta hanyar sahabi abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yarda asalin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi man qala fi hilfihi wallati wal uzza wanda da ran rantsuwa yake ya rantsa da lata da uzza annabi yake fa ya qul la ilaha illallah ya ta kalmar shahada duk wanda ya rantsa da wannan Allah yace ya rantse da kaza kuma wannan kazan wani abu ne na shirka to sai ya maimaita kalmar shahada kamar a ce ya kawo gabar fita daga musulunci bai sani ba sai ya da kalmar shahada dan ya koma cikin gidan musulunci tsindin wanda kuma ya ce ma abokinsa zo mu tata faɗin wannan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yatasaddaq sai ya sadaka al-imamu abu sulaiman al-khattabi yake cewa ai يتصدق بالمال الذي كان kana أن يقامر به bi يدي da yayi niyyar cacar da ita sai ya dauke ta sai ya sadaka da ita wasu malamai kuma suka ce a'a zai yi sadaka da duk abin da ya sauka ne mamun nawawi ya goyi bayan wannan cewa za ka yi sadaka ne da duk abin da ya sauka? musamman saboda akwai riwaya a cikin sayin muslim ta ma'amar da annabi ya ce far ya bi shay'in yayi sadaka da wani abu ko mene kafara wannan muguwar magana ne alƙabi iya a cikin sharhin shi na musulmi yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga hujjan malamai da ke cewa niyayyin barna idan ta zauna a cikin zuciyarka ka karga ka gama yin azama za ka yi to ita kanta zunubi ce ka ka gama yin niyayyin barna ka yanke hukuncin kawai za ka yi wannan laifin to wannan ma shi kanshi zunubi za ka fi a kiyaye Ah, sai malam ya ce fa idza kana mujarrad alqawl ma'asiyatan in ya zama fadar maganar kawai ta zama laifi fadan maganar kawai ya zama laifi mujibatan lisadaqati wanda aka ce sai an yi sadaka mukaffira sannan a goge zanubin fa ma zannuka bil fi'li to ina kuma ga wanda ya aikata aiki wa huwa dakhil fi akli amwalin nasi bil batil kuma dama ita tata tana daga cikin cin dukiyar mutane da barna wallahu ta'ala kad anzala ghayra ayatin fi maqti akli amwalin nas bil batil Allah ya saukar da ayoyi da dama dan zargin masu cin dukiyar mutane da barna kuma fadan Allah ya yi lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil zuwa ƙarshen aya to gashi nan ya sauke lamba inda ya sa lamba ta biyu wajen fitar da hadisin yake cewa qauluhu fa yatasaddaq ma'anahu bi qadri ma kana ja'alahu fil qimari yi sadaka da abin da ya nufin sanyawa a cikin casar kaza da kala huburin asiri fi jami'ar usuli an al-khasabi kamar da muka ambata ah, qultu ni ali Hassan sai na ce wa muta muta'aqqabun wannan magana za a iya cin diddigen da bi anna al-amra an-nabawi al-warid inma yufidu mutlaq sadaka. sadaqa ah, wallahu a'lam umarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to yana nufin sadaka kawai gama gari musamman kuma muka hada da wacce riwaya da ke cikin muslim daga ma'amar da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne fal yatasaddaq bi shay'in fallahu ta'ala harrama al maytara fi kitabi Allah subhanahu ta'ala ya haramta caca a cikin littafinsa wattafaqa al-muslimuna ala tahrim al maytari kuma dukkanin musulmai sun yi ittifaki sun hadu ga baki daya akan haramcin caca sawa'un kana bishatran aw bin nar aw bil ki'ab aw bil bayl aw bil jawz wannan tatar za a yi ta ne bishatran da chess chess shine shatran irin wannan da ake cewa ga sarki ga sarauniya ga doki ga wane ne kaga ana tajjaddan ya saka me ake tume da Hausa ne ko na allo da ake yi haka a mai gida gida gida su kwaya su kwaya wajen guda 60 sai a saka abin nan za ka ga har sarakuna suna yin shi wannan shi masa sunan shi da hausa ba sai sai ake ce mashi c-h-e-w-s e kwado shi ne kwado to wallahu ala na ce kwado wanda yake a ramuka ne na to za ka ga da arna ne kawai suke sha man za ga musulmi ma sun koya yanzu da azumin nan za ga wasu kaki sai su zauna su ce riga kawai su saka shi akan tebur suna ta bugawa wannan ba karamin asara ba ne awin nar ko kuma nar shi dai ludo ludo ne wanda mata suke din nan kyarkyarkyar tas a buga a kirga sakwas sakwas sakwas wannan shine shine shine ludo shi ake ce ma'annar wannan abin da ba in ba yanzu da Allah ya kawo izala yi wa'azi ba da ya yaɗu shi ta kasa Hausa na yi tuna muna yara duk amarya sai an kai mata ludo za a tafi da shi gidan amarya a je ai tai ai tai ba kyau a ji tsoron Allah zama a daina alhamdulillah yawanci yanzu an daina gaskiya in ba wuraren da za ka ga akwai karancin fahimta addini ba awul ki'a ko kuma kati wato karta da word da wane ne kati da ake bugawa na tata awul bai ko fashen kwai awul jawu ko fashen kwakwa wataƙila wannan ba a yin sa a zamun nan gashi shi ta kasa yake cewa Eh, hiya rubatun kanat mashhura fil madi wannan wasu wasanni ne wanda suka shahara a da ba yanzu ba a cika yin su ba to duk waɗannan duk wani salo da za a bi na yin wasan tata wanda wasa ne da za a dinga amfani da dabaru don ka buge abokin hamayyarka sannan sai a baka kuɗi ko wani matsayi sawon ana yin shi da waɗannan kayan wasan ne ko da wani abu can daban da aka ƙirƙiro wanda ba faɗa a nan ba to haramun ne haramun ne duk al'ummar musulmi ta yi da cewa haramun ne fa inna ghayra wahidin min at-tabi'ina malam yace domin ko akwai tabi'ai fiye da mutum guda ka ata kamar ata wa mujahid da mujahid wa ibrahim an-nakhai wa tawus duk waɗannan malamai cikin tabi'ai Allah ya kara musu rahama qalu suka ce kullu shay'in min al-qimari fa huwa min al duk wani abu da ake yi na ainihin caca to yana daga cikin abin da Allah ya kira da suna al-maisir wa huwa haramun kuma haramun hatta la'ibar tibiyani biljauzi kai hatta la'ibar tibiyani har wasan da yara suke yi da kwakwa ɗin ya ce a duba littafin abdurul mansur na siyuti da kuma littafin al'imamul ajuri littafin shi akan wannan matsaloli sunan shi ta harimun nar wa shatranj wal malahi haramcin karta da lido da kwado da abubuwan wasanni wa'alam anna bai albakur wa darba fasad yace ka sani kuma sai da tararen wuta da buga tasa shine atsasat min alfada'i alaihi min alfada'i ana buga turaren ana buga turaren abin nan wato dan abin da ake saka turaren na tasa ana ta buga shi to ne daga cikin abubuwan ban kunya da ban haushi wanda musulmai suke a lokacin wato a bukukuwan kafirai din yace wa amalu sulban wal warad al musawwar fil buyut min al abai sannan kuma mutun ya je ya sa a kera mushi cross shine as-sulban ai mai cross wal warad al musawwar a yi mishi kuma zane a jikin takarda a makala a jikin gidaje filbiyuti minan aba'in na daga cikin manyan zunubai allaci mani ita kada hillaha wanda duk ya kudurta cewa halas ne wa naf'aha ya kudurta cewa suna da amfani fa kad dalla dalalan mubina wannan ya ya bata bata mummuna abinda suke yi shi a wannan lokaci malaman coci suna da wata ɗabi'a da suke yaudarar mutane za a yi wasu cross na musamman da wasu takardu takardun ne da kaga dai laya wannan cross an mishi wanka da ruwan baptisma an mishi addu'o'i da ruqya irin ta tsarna sai a danga sai da su da kudade masu tsada da mutane su dinga mannawa a gidajensu dan neman tsari suna rataya wa 'ya'yansu don neman tsari kaga wannan shirka sai ka ji ya ce wanda ya kudirce amfaninsa to ya bata bata mabayyaniya ma'ana binnan ne eh, eh, eh, Eh, laya ce da guru kuma ta coci ko mai alamar coci kaga bata kan bata zama amma sami ita nabiyaka ya qulu ta dukulul malaikatu baitan fihi sura to hotuna da ake mannawa hoton Isa hoton Maryamu albatul hoton wani wali da a mammanna su a cikin gidaje yake kai baka ji annabinka sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa la yadkhulu Za ta dukulul mala'ikatu baitan fihi sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hoto ba wannan hadisi na cikin bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i daga abu talha al-ansari al-imam al-khattabi a cikin sharhin shi na bukhari yake cewa as-sura allati la tadkhulul mala'ikatu al-baita hoto wanda mala'iku ba sa shiga gidan da aka sanya hiya fi gidan da wannan sura take ma ya harimu qtina'u shine duk hoton da ya haramta a yi ruko da shi ko ma yakunu min as-suwari allati fi harruh shine hoton ababe masu rai mutane da tsuntsaye da dabbobi Min mimma lam yuqa ra'su wanda ba a yanke kan shi ba aw lam yumtahan ko kuma ba a wulaƙanta shi ba ana girmama shi to matsala jama'a game da hoto yana daga cikin kabaya waɗanda suke tun farkon musulunci har zuwa yanzu ba fasa magana a kansu musamman kuma a wannan zamanin wanda hoto ya zama wata daga cikin fitintunu ko bala'o'i da suka game duniya albalwa al'amma in Allah ya so a darasi na gaba wanda shi zama darasi na ƙarshe za mu zo da fatawa ta al'usaini rahmatullahi alaihi wanda ya yi akan hoto mu karanta ta ba ta wuce shafi biyu ba saboda al'imamun al'allama usaimin Allah ya gafata mishi a wannan zamanin ya daga cikin malamai waɗanda suke za ka iya cewa kamar da ibin kimiyya yake a zamanin baya wajen fatawa to usaimin yana da wannan natsuwar tattake matsala a natsa a ilmance da kuma gamsarwa da hujjoji kafin nan bayani a taƙaice shi ne farko ya kamata mu fahimci me yasa musulunci ya tsanu hoto na faɗa da kalmar tsana ne saboda da gaskare musulunci ya tsanu hoto musulunci yana ƙin hoto sosai kuma wani irin hoto ne musulunci yake ki ya kamata mu tambaye kan wannan sannan kuma irin wannan hotunan da suke yaduwa a yanzu ta hanyoyin yaɗa bayanai ɗin nan da hanyoyin social media da sauransu shin suna ciki ko ba ta ciki wanne ne ya halasta wanne ne bai halasta ba me ya babu ɗin su ko rashin halartarsu saboda musamman kamar da shi usaimi da yake cewa akwai abin da mata ummu bihin balwa wanda ya riga ya baza duniya ba yadda ka iya da shi to yaya ne babu musulunci yana kyamar hoto ne saboda a cikin shi akwai mubaha li khalqin lahi kamar da hadisi suka ambata yazhabu yakhluqu khalqin masu yin hoto masu zana hoto masu yin kimsal suna so su irin abin da Allah ya yi ko da ba su nufaci haka ba wannan shi ne ma'ana aikinsu kamar yadda sun da za a ga wani yana yin wani abu irin na wani kawai za mu ce wannan yana kwaikwayon wani ko da shi bai ce kwaikwayon shi yake sannan akwai kuma kasancewar hoto yana daga cikin wasa'il ilal gulubi wa shirk hoto musamman na mutane da ake girmamawa wato annabawa ko waliyai ko salihai ko malamai ko shehunai ana girmama su tun ana kallon mutuncin hoton sai a kallon shi kaman abin bauta kamar yadda malamai suka bada labari a fasar ah, wala ya duruna wuddan wala suwa'a wala ya gusa wa ya uka wa ya masara kan adallu kafira wala tun zarmi na ila tabara kasancewar waɗannan bayan Allah an ce mutanen kirki ne da suka rasu aka dinga aje hotunansu bayan zamani ya yi nisa aka fara neman bukatu a wurinsu sannan kuma saboda a cikin hoto akwai ita kanta wannan matsala ta a da mushriki mushrikai su ne suka shahara da yin hotuna na magabatansu da yin hotuna tilkariya na memory na bukukuwa na wasu abubuwa da kuma kasancewa hoto kamar da muka ji a wannan hadisin yana hana mala'ikun rahama su shiga inda akwai su shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina jibril ya zo wurin shi ya kawo mishi sakon Allah amma ya ki shiga gidan saboda akwai hoto kai na kuma ga wani ji girman alƙawari da kasancewa jibrilu baya sakon Allah da girman sakon da Allah ya turo shi da girman abokantakansu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yazo sai bai shiga wasu ya samu ya tsaya a wasu har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ganshi ya ce ya baka shiga ba saboda akwai hoto akwai kare to yana kuma ga wani to da ka musulunci yana tsanar hoto ne saboda wannan maqasidin to amma kamar yadda muka ambata a darasi da ya gabata shi at-tahrim iri biyu ne akwai tahrimul maqasid akwai tahrimul wasa'il in muka lura da wannan magana da muka yi akan hoto to hoto yana cikin tahrimul wasa'il ba shi a karankin kansa bane aka haramta shi dan kanshi a an haramta ne dan abubuwan da yake jayowa wato haramcinsa ba irin na shirka ne da zina da riba da misali a giya ko makamantansu ba haramcinsa za ka yi ɗauka irin haramci ne na kallon al'adinabiya haramci irin na giba ko mumatsala kana da kuɗi ana bin ka bashi ka kibiya ko cin mushi ala game da matsalar cin mushi a san da ka shiga cikin ko sanya alharini duk waɗannan an haramta su ne tahrimul wasa'i saboda suna kaiwa zuwa ga wani abu wanda zai kai ka zuwa ga haram to kamar da muka ambata malamai suna cewa idan abu an haramta shi ta harimul wasa'il to za a iya halastawa idan akwai hada kamar da mulkin ya bayyana a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in rabbul alamin haka al-qarrafi a cikin littafin sa al-furuq haka al-imam as-suyuti a cikin al-ashbah wan nazair shi ko abinda aka haramta tahrimul maqasid to shi bai halasta babu yadda za a halasta zina wancan da ya dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi a halaka mai zina kaga annabi ya halaka mishi kuma saboda bukata ce yake da ita ba wanda babu wani abu da zai halaka maka kai tata babu yadda za a ce kata yau ta zama halal saboda kana da bukatar kuɗi kai tata babu komai ko ko saboda kina da bukatar kar ai miki kishiya ki shirka babu komai babu yadda za ta halarta amma su wasa'ir suna iya halarta ina fata mana gano nan jama'a yanzu misali kamar da muka masa raji kallon al'ajnabiya ya haramta Qur'an ya faɗa ƙarara amma idan za ka yi aure ya halarta da jika kalle ta har da cire hijab ka kalle ta da kayan gida ya halarta in ta za ta yi jarabawa jam ba ta buɗe fuskarta ba za ta buɗe fuskarta a ganta ko ne ko kowaye ko ta shiga banki ina fata mun gane wannan kaga ashe akwai da zai yi halasta idan akwai bukata to al'imamun nawawi da ya kawo hadisan nan da ya zo da su a cikin abin nan yana magana akan hadisan abin a cikin sharhin muslim sai yake cewa yake cewa malamanmu suna cewa duk wanda ya suranta wata sura ta wani abu mai rai su ya aikata haramun shadidun haramci mai tsanani ko kuma min al-kaba'ir yace kuma yana daga cikin manyan zunubai li'annahu mutawa'adun alayhi hadha alwa'id ash saboda an yi alƙawari na azaba mai tsanani almakurufin madhkur fil wanda aka ambata cikin hadisan abu zo mu ji hadisan wasu daga cikinsu. da aka malamai sun yi ittifaki akan haramta hotuna na ainihin wato simsali da makamantansu hotunan da aka haramta sai malamai suka raba su zuwa gida biyu amin sori zuwa gida shida zuwa gida shida hotuna ba wai haramcin ba hotuna yaya ake iya yi musu hukunci kala-kala sai suka ce to za a raba su zuwa gida shida na farko akwai a timsalul mujassad hoto wanda aka yi taci wanda yake da jiki aka kera shi da katako ko da siminti a sa rodi ko a yi wato sculpture a yi shi haka da yunku ana ganinsa wanda yana da inuwa yana da jiki to wannan haramun ne ijma'an haramun ne ijma'an sawa'un mutum ya yi hoton wani abu ne daga ci ababen bauta kama a yi hoton annabi isa wani wanda suke yi jesus ko hoton maryamu ko hoton gunkin buza da inda suke bauta mawa ko hoton duk wani gunki da ake bautawa lata ce ko uzza ko makamantansa ko hubal ko wane ne to wannan haramun ne shirka ne ga baki daya ko ko an yi shi ne don nuna wata uwiya wani identity ko wani sana'a kamar wanda yake sana'a shi kenan sa saka ko kuma ga kaje kotu zaka ga wata mata din nan da a rike mata ido ni ban san kowa ce ta ba an rufe mata ido ta rike wani mizani ita ce tambarin kotu ko ko ka je asibiti za ka ga hoton florence nightingale wanda ake cewa ita ce shugaban masu sana'ar a da lullubinta haka da ɗan kwanin kwalinta kaga yanzu wannan ana symbolizing wata sana'a ne ko ka je gun masu famaci kaga ga symbol ɗin maciji da da wani cross haka kaga yanzu wannan symbol ne na sana'o'i ko to wannan shi ma haramun ne jama'a haramcin shi amma bai kai haramcin waɗancan gumakan da ake bauta ba amma dai haramun ne wannan shine nau'i na farko da sun ci gabaki ɗayan su kai jima'i akan haramcin sa saboda wannan kai tsaye yana bayuwa zuwa ga kaiwa ga wannan shirka shine al-timsalul mujassad kuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake yin irin sa ranar alkiyama za a ce sai ya hura masa rai shine kuma Annabi yake cewa cikin hadisi yake cewa innal mumathilu innal innal musawwirina wal mumassilina fil nar masu yin hoto da kokarin kamanta irin abinda da Allah ya halitta suna cikin wuta nau'i na biyu shine timsal amma kuma ghairu mujassam timsal mujassam amin amma ba na mai rai ba na wani abu daban a ƙera gida ko mota ko bishiya ko wani tsauni ko wani abu wanda shi bai da rai to wannan ja'izi ne ya halatta ibnu abbas da ya faɗa ma wani mai ɗaukan hoto ko mai aikin zane wannan hadisi hankalin shi ya tashi a cikin musulmi sai ya ce mashi in ka ga ba dama dole sai ka yi to ka je ka dinga yin hoton ruwa hoton tsauni hoton gida hoton dutse ba komai wannan wannan ya halatta sannan kuma sai zane a takarda bayan wancan jiki nau'i na biyu shine zane a takarda na abin da ke da rai nau'i na uku kenan ko zane a takarda na abin da ke da rai ka zana mutum ka zana kifi ka zana doki da makamantansu sawa'un za ka yi ne da fensir ko da brush ko da wani abu makamanta ka wannan shi ma jimburin ulama suna cewa haramun ne wannan haramun shi ne zamu cewa kusaimin yana cewa kai koda ana yin wannan ne dan karantarwa to abin da ya fi dacewa shine a dinga yin shi gaba gaba kada a yi hoton gaba gida in ana so a yi bayani akan hannu sai a zana hannu ya shi kare an gama bayanin shi yace sai a goge sai a zana kuma kafa ita ma a yi bayanin amma kada a zana mutum duka ko a ajin medicine ne haka Usamin ya ce a cikin fatawarsa na hudu shine zane a takarda da kwamfuta ko da pencil ko da brush ko da waye amma na abin da bai da rai kaga wannan ɗaya yake da wancan na timsal na abin da bai da rai wannan ma ja'izi shi ba na biyar shine lubatul atfal kayan wasan yara to shi ma suna kasa shi zuwa gida biyu akwai wanda ake yi da kaman keji wanda ake yi da kyalle ko wani material kaman gashi-gashi haka ko makamantansu wannan ya halatta wanda ake yi da plastic kamar ebbe ta roba ko wani abu ta wanda yake da jiki haka wannan wasu malamai suna ganin haramun ne saboda yana da tsananin kama da abin da Allah yake yana da kama da wancan da aka haramta suka ce saboda waɗannan na Aisha da aka ce tana da su da annabi bai hana ta amfani da su ba doki mai fuffuke da ɗan bebi guda biyu ɗin nan ko a tarihance da aka sani shine larabawa suna yi ma 'ya'yansu yan bebi ne da irin waɗannan abubuwan sukan samu gashin dabbobi ne a ɗinka wani abu sai a cusa a ciki kamar da kaga ke keji haka a yi mata filin sai zama ga ta jikin ɗabi'un amma tana rawa tana ba ta da ƙarfi da aka bace kama da mutum ba bace kama da halitta ba amma abin da ake yi da roba ko wani abu mai ƙarfi wanda yake eh, yana kama da mutum sosai to wannan haramun ne shi ma suka ce musamman kuma ƙarin haramci idan an yi ƙoƙarin sanya mashi wasu tuffofi na ɗan adam shi ne aiki tana magana aiki tana tafiya wata ma tana hawa mota da sauransu suka ce wannan abin da ya mishi ne a haramta ta to sai kuma hoto na al'ala hoto da yake da kyamara kyamara wanda ke ɗaukan abin nan a surar warakiya ko a surar muharraka shi ne kama a ce snap da kuma moving hoto mai motsi kamar na bidiyo kenan ko hoto na tsayi, to wannan shine insha Allah za mu zo mu ji abin da Usman yake faɗa kan shi amma a takaici zama malamai irin Ash-Sheikh albani Muqbil Ibn Hadi alwadi da fatawa ta Lajnatu Da'ima karkashin jagorancin Allama Bin Baz waɗanda duka suka tafi akan haramcin hoto na takarda sai abin da aka yi istisna'i wanda ya zama bayan da aka iya shi ne abin da zai zama za a saka id card ko wani abu ne wanda zai tantance huyar mutum ko duk wani abu zai zama cikin bukata ta dole usaimin shi kuma ya karkata zuwa ga halittu ya ce shi yana ganin wannan ba shi daga cikin duk waɗancan hotunan da ake magana shi zumu annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana babu irin wannan hoton kuma wannan hoton bai daga cikin abinda za a ce wanda ya yi shi ya yi taswir amma da aka yi ce amma fa alwara alwara yana nufin kabari zai amma in dai magana sai ta usulin fiƙi to ba za a ce haram bane yana nan a asalin halarci har sai an nemi abin da ya haramta shi yace amma bari da haka a aje a ajiye ta a cikin album ana ɗaukowa ana kalla ce wannan haramun ne suranta hotunan wato mata wanda suke tsirara Ya ce wannan fa haramun ya yi. ɗaukan hotunan a dinga yaya ta so ce wannan ma fa haramun Ya yi maganganu da yawa jama'a ka iya da littafan shi ƙalla guda uku akwai sharhin wato riyadus salihin yayi wannan magana a ciki akwai littafin shi mai suna al-majmu'u samin fi fiqh wa durus wa fatawa ramadan wanda wani malami mai suna Dr. Ahmad Mustafa mutawalli shine ya hada shi cikin mujallati guda fatoyin a Uthaymeen ne kala daban-daban da yi su a wurare mabambanta aka hada su wuri guda sannan a cikin littafin shi mai suna asharhul mufid fi sharhi kitab at-Tauhid min al-Bukhari kitabu fito din bukhari usaimin ya mishi ya karanta da shi ya mishi sai aka hada shi a wuri guda to duk a nan wuraren yayi magana akai abin da yasa na kawo mana wannan zancen gaba shi kun ga yanzu matsalar to gayatul amri sai akwai sabanin malamai game da ita amma kamar da shi kanshi usaimin ya faɗa yace al-ahwat shine abadi to a irin wannan jama'a iskaliyar ita ce shine mu yanzu sai muka rabu gida biyu al'ummar musulmai ko dai waɗanda suka ɗauka kawai hoto halas ne ga baki ɗaya suna yi ba sa taka tsantsan kwata-kwata suna yi ko kuma waɗanda suke ganin haramun ne ba'idun ba'idun ba'idun su kuma suna ganin ma mai yin wancan to kawai kamar ba ba musulmi na kwarai ba ya zama kamar wani babi a aƙida to duka wannan jin kuskure ne jama'a duka kuskure ne hoto al'asu game da shi kaji maganganun malamai amma wanda yake yi har yanzu sunan shi musulmi ba yi bane ko ba dan dida bane gayatul amr a ce yana yin sako to mun ji kuma a baya bayan nan cewa mai sako wa'azi yake mushi ba kyara ake mushi ko a dinga alwala wal fara'u da shi ba in Allah ya so a darasi na gaba za mu karanta wannan fatawa ta Uthaymeen dan ta ba mu sosai game da matsalar wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa amma ta ya hada min Allah azza wa jalla taj'alu baytaka kanisatan ya kai wannan bawan Allah baka jin kunyar kamai da gidanka ya zama kamar coci fihi sulbanun wasuwar a gidanka akwai cross akwai hotuna ya fi kama da coci gidan da za a ce an mamman na cross ko an mamman na hotuna a bango a ɗakuna ko a falo wanda ya fi kama da coci qala bin sirina al’imamu muhammad bin sirina rahimahullah yake cewa utiya ali kuna abin radiyallahu anhu bi hadiyatin a wata rana daga cikin ranakun an nairus aka zo wa sayyidina ali da kyauta irin wadda ake rabawa ta ranar nairus Fakwala ya ce ma haza menene wannan kyauta qalu ya amiral mu'minin hadha yawmun nayruz ce ai yau ranar bikin annayruz ne qala yace fasna'u kullu shi kullu yawmin nayruzan to ku dinga yin nayruz din mana kullum ma kawai in za a yi mun karanta wannan mas'ala a cikin littafin iktira na ibn na ibn taymiya rahimahullah kuma wannan asali yana cikin littafin asnan kubra ta al a cikin mujalladin tarata ita nayruz din kamar da za mu zo mu ji bari mu shi zai faɗa mana tarihinta da wani abu kankani a kanta wa kala ba ulama inna ma'anahu malamai suka ce ma'anar wannan ma'anahu anna aliyan radiyallahu anhu kariha an yi nairu duna yau sai na yana kyamar a ware wata rana a ce mata ranar nairu ranar tunawa da farkon bikin wato wani mausimi ne a shekara yana kyamar haka eh, ya ce amman nairus, fa inna ahla misra yubaliguna fi amali ka shi nairus din nan mutanen misra suna kaiwa matuka wajen aikata shi na biyi, suna yin bikin nairuz wa awali awwal yawmin min sanatil qibt shine farkon rana a shekarar qibtawa wa yattakhiduna zalika al-yawma 'idan yatashabbahu bihim almuslimuna wa huwa awwalu faslil ah, kharif suna yin biki ranan ko musulmai na koyi da su ana shine farkon ah, ah, mausimi na al an araba shekara zuwa mausimi guda hudu al shine lokacin zafi daga September zuwa December a wannan lokacin ana wani zafi to a wannan lokacin ana ce mishi shine autumn fall autumn fall a u fall bayan an yi ah, saif an yi ah, abin nan rabe an yi shita su uku na zai shita'u ah, rabi'u da saifu sai a yi alkhari shi ne ƙarshen shekara to a wannan wunin ko a wannan lokacin kaga tun zamanin su zahabi kenan ana yi kuma har yanzu ba a fata yin wannan bikin ba a misira shi ne suke ce mashi aidu shammin nasi bikin shakar iska iskar gona a wannan wuri mutanen ƙasar misira mazansu da matansu suna fita a tafi park a tafi gonaki da wuraren lambuna haka a je ana bukukuwa ana ciye-ciye da shaye-shaye a je a yi wanka a kogi ko a sumunkun da makamantansu shi suke ce ma'idu shammin ah, nasi Ah, ita kalmar nairu din asalin ta kalma ce daga yaren kibbawa wanda asali tana nufin ah, mi'adu iktimalul mawsim lokacin cikar yanayi na wannan mawsim ah, mawsimi na ne na fayadanun ni lokacin da kogin nilu yake cika ga baki daya ya cika ya baki daidai lokacin sai a samu wato abin nan mutane su fita a yi yanke yanke a yi addu'o'i da sauransu wannan tarihin fara wannan al'ada yana komawa ga zamanin wani sarki daga cikin sarakunan kirkawa wanda ake ce mishi da kayanus da kayanus na jama’a kama suna faɗin suna wannan sarkin ko sarki da kayanus ko me ko me ne ya hada wa da shi ban sani ba wallahi amma dai zaka ta ana faɗa ce ana kwatance a ce sarki da kayanus yana da tarihi da yawa wani sarki ne daga cikin sarakuna wanda ya casa kiristoci ya zalace su sosai a zamanin da yake rayuwa Daga gaskiya abin da tabbatar maka da cewa wannan labarin ya dade kamar yadda zahabi ya ambace shi anan haka al-makarizi malam makarizi mai littafin tarihi da littafin tauhidi shi ma ya ambaci wannan labarin a cikin littafin shi na al-mawa'i wal ittiba fi dhikr al wal afa ya ba labarin cewa ana yin wannan bikin kamar yadda shi ma al'imamu zahabi ya ambata to irin wannan bukukuwa da ake yi na na kafirai eh, sun shahara a ƙasar masar musamman da shi wannan haka ƙasar iran su ma har yanzu suna yin wannan biki na nairu za a yi tunawa mun ji eh, eh, ibn kimiyya ya ambata mana wannan a cikin littafin iktida usratul muslimin wa qala huzaifatu radiyallahu anhu man tashabbaha bi qaumin fa ولا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق حذيفة الله يقرأ مثل يدعيك شوى man tashabbaha bi qaumi wanda diye kama da wasu mutane fa huwa minhu yana ɗaya daga cikin su wala yushbihu ziyyu ziyya babu yadda za a yi sitarka ta yi kama da sitarar waninka hatta yushbihu alquluqul har sai al'adar ka da ɗabi'a ka kama da tashi bai yiwa ka yi kama da mutum a shiga kuma ka ce ba za ka yi kama da shi a wajen halaye wannan yana cikin littafin ibn rajab al-hanbali mai suna al-hukum al-hikamul bil iza a cikin littafin yayin magana akan wannan wannan mas'ala wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu la yushabbihu la yushabbihu dhiyu dhiya hatta tushbihu al-qulub al-quluba jiki a sutura taka ba ta kama da tasu har sai an wayi gari zuciyarka ta yi kama da zuciyarsu duk sanda suturarka ta yi kama da suturar kafirai to a hankali a hankali zuciyarka za ta biye ma irin zukatansu malam ya ci gaba da cewa wai za kanat kanat mushabahatuhum tilqalil zari'atar ila hadhihi al don ka lura da cewa kamantakekeniya da su a cikin wannan ɗan ƙanƙanin abin zai ja ka zuwa ga manyan abubuwa munana kanat muharrama ya zama wannan ƙanƙanin ma an haramta fa kaifa idza udifa ila al-mushabahati ma huwa mahdud kufr min at-tabarruk bis-sari to ina kuma ga ainihin wato idan aka jingina zuwa ga wannan kama da ake yi da su ma huwa min mahadil kufr abinda ka ga cewa an tsarkakirci min at-tabarruk bis salib kaman neman albarka a jikin cross shine mutum ya je an so cross wanda aka mai addu'a aka mai tofi yazo ya rataya a gidan shi ko a wuyan shi ko wuyan ƴaƴan shi yana tunanin wai yana samun albarka daga wannan wa ta'mid bima'il ma'amudiyya da yin wanka da ruwan baptisma ma'amudiya shine baptisma kamar da muka ambata baya suna nufin baptisma shine a shigar da mutum addinin kiristanci official idan an yi yaro su a nasu addinin ba irin na musulunci ba Allah sun eh, hikimarsa ya sa an haifi kowa akan addini kamar da annabi yake cewa kullum mauludin yudu ala fitra to su ba a haifan mutum ala fitratil masihiyya amma zaka je ka biya kuɗi a coci ai bukin yaranka a kawo shi ga alkahi fasto kenan ko fada ya zo ya shigar da shi shi to shi ne wannan ma'amudiyya ya zo ya ɗebi ruwa ya watsa mashi a fuskar shi ko ya goga mashi a jikin shi ya sa mashi cross ya mai addu'a ya ba shi suna na kirista a ranar to wannan ita ce shi ake ce ma at baptisma yana daga cikin itikada na nasara gashi na aka sai kici ne itikadatin nasara suratu ha an yudkhilul almutarassira fi birkati ma'i za a sanya mutum a cikin wani swimming pool na ruwa summa yukhrijuhu minha sai a fitar da shi mutarassira ya zama kirista za a bu haka suke cewa za a sa shi a cikin wani ruwa da an fitar da shi kenan ya zama kirista daga an saka shi a cikin wani ruwa an fitar da shi au qaulil qa'il ko kuma wani a cikin sai dinga cewa kaji mutum yana cewa al-ma'budu wahid ai abun bauta da tsaye wannan shine interfaith nan a dinga nuna cewa ai duk addinai ɗaya ne a mai da addinai ɗaya kirist islam a haɗa addini a ce ai duk allah ɗaya ake bautawa kar ka damu kowa dai hanyar bauta ce ta bambanta ya'ani ilahun wahidun wa turku ilaihi mukhtalifa suna nufin wai allah ai dai kowa abin bauta ɗaya yake bautawa hanyoyin da ake bi zuwa bautan ne kawai daban ana yin haka don a nuna wa musulmai kada su dinga damuwa yi komai tare da arna ba komai a shi a ƙasa yake cewa wahadihi aqidatun fasidatun wannan aqida ce mummuna ghariqatun fil fasadi wal butlan ta kai matuƙa a wajen barna ta تشبه ما min al من wal والدعاة yau? tana kama da abinda masu wa'azi da masu da'awa yanzu suke kira zuwa gare shi min qaulihim bani suna cewa la ma'budu illa Allah babu wani abu da ake bautawa face sai ya zama Allah wa hadha kasaliki wa sawabu la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah idil ma'budatu batila kafira akwai ababen bauta na barna da yawa wannan wannan matsala in za a yi tunawa ko a wancan darasi na iktida'u mun tattauna akan ta ta daga cikin matsaloli na na asalibul ghazwul fikri din can hanyoyin yakan na mutane shine a da addini ya zama ba wani abin damuwa bane ba wani abin tamyizi bane da zaka sai aka kirkiro interfaith shine wahdatul mai da addinai daya ta hanyar at-taqaru a kusanto da addinai zuwa ga juna a dinga haɗa tarurruka da bukukuwa a dinga yin bincike da rubuce-rubuce akan ta ina ne addinai suka yi kama da juna ƙoƙarin fito da ne addinai daga cikin irin wannan aka ƙirƙiro da abin da ake cima comparative studies abin mamaki da takaici mutane suna ganin shi kamar wata hanya ce daga cikin hanyoyin wa'azi comparative studies yayin da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina Umar da waraka da takarda ta at-taura nan da na yawa mun bari yayi fada yayi fada yace ana hazzukum min al-anbiya wa antum hazzi min al-umam law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai kuma sayyidina umar irin abin da yake kenan yana kalla yace ka gani nan yake kama da addinin mu nan ma mun dace su annabi ga wannan ba hanya ba ce yace ni ne rabon ku a cikin annabawa ko kuma ku ne rabona a cikin al'ummomi wallahi da Musa na raye shi ma ba zai ba a taura ba sai dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka jama'a wannan ba hanyar kawo addini ba ce ba hanyar kawo gyara ce addini ba ta dama ba hanyar kirki ba ne kowa ya san shi sa zaka ga an cika mata kuɗi an yi mata hukumomi da ƙungiyoyi da cibiyoyi akwai masana an su an shigar da su suna rubuce-rubuce suna maganganu suna zuwa suna wa'azi suna tarurruka ranar sallah musulmai su gayyato arna ranar kirsimeti arna su gayyaci musulmai duk a haɗu a sa kaya iri ɗaya a yi biki iri ɗaya a yi addu'o'i a ce kowa ya addu'a shi da sauransu tun kuna jin kyamar abin kuna ganin da matsala ba har za a wayi gari sai ku ji kai ba ku to abin da inda za ka mutane kenan akwai shi da dama waɗanda suka kai ga haka akwai al'ummomi da dama waɗanda suka kai ga haka waɗanda sun wayi gari ba su da aƙida ta alwala wal bara tsakanin musulmansu da kafiransu ba ba sa za su bikin aure tare jana'iza tare bikin sallah tare a ci abinci tare a komai tare duk sanda aka yi haka kai da kake da addini mai kyau kai ne za ka kwadon kwacin a ce mutum yana da abincin shi lafiyayye a ce to a haɗa kuma da wani kuma yana da kwano na bola ko kwano na rababban abinci a ce a haɗa wuri guda ba komai a haɗa duka a ci tare wannan yana da buhun shinkafa wannan yana da buhun yashi a ce a hada duka wuri guda a ajiye ba komai kaga kai da kake da abu mai kyau kai ba a cuta wannan yana da zinariya wannan yana da duwatsu sai a ce a hada da duwatsu da zinariya nan ba komai ya zama iri daya kaga kai da kake da zinariya kai za ka cuta ina ji mutane za su gane wannan an faɗa game da dukiya yi amma game da addinin musulunci suna ganin faɗan wannan zafin kai to wannan ana yi don a kara musuluncin ka don ka samu ka kira zama intafet ba addinin kwarai bane kai kokari duk wani abu da za a saka kai ka intafet kai da ka shiga ka rike addinin ka inda Allah ya faɗa lakum dinukum waliyati qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abud wannan ita ce sotul ikhlas ce wannan al-kubra kamar da yake ce mata da sotul ikhlas da dama sotul ikhlas guda biyu ne da ita wannan kulya da kuma qul huwallahu ahad kaga tana magana akan la ilaha ne. qul huwallahu kuma akan illallah ina fata mun gane da haka ka dinga tana abinda annaba aka ce ga wa kafiran makka la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma abu. wala ana abidun ma abatu lakum wani ne. amma a ce dinukum wa dini yasbahu dinan wahida wannan kafirci Allah ya tsare Allah ya samu gama lafiya za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda shi ne zai zama darasi na ƙarshe insha Allah a littafin nan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum